بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على الكبر يبكي حتى تتل لحيته وقال لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيته ما أصير وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه وكان يشتد خوفه من اثنتين طول الأمل واتباع الهوى قال فأما طول الأمل فينسى الآخرة وأما اتباع الهوى فيسد عن الحق ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا أبا الدرداء قد علمت فكيف عملت بما علمت وكان يقول لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيتا تستدلون فيه ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولوددت أني شفه تغضب ثم يؤكل وكان عبد الله بن عباس أسفل أينيه مثل الشراك البالي من الدموع وكان أبو بكر يقول يا ليتني كنت شجرة توبت وجدت أني لم أقلق وعرضت عليه النفقة فقال عندنا أنس نهلبها وأهمرة ننقل عليها ومحرر يخدمنا وفضل أبا وإني أخاف الحساب فيها وقرأ تميم الدادي ليلة سورة الفاسية فلما أتى على هذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات فعل يرددها ويبكي حتى أصبح وقال أبو عبيدة آمر بن الجراح وددت أني كبش فسبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسوا مرقي وهذا باب يطول تتبعه قال البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن من أن يهبط عمله وهو لا يشعر وقال إبراهيم التيمي ما أردت قولي على أملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين فيقول لا ولا أسكي بعدك أحدا فسمعت شيخنا يقول ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق بل المراد لا أفتح علي هذا الباب فكل من سألني هل سماني لك رسول الله فأزكيه قلت وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله an yada uwalahu an ya kuna mina saba'i na alfan allazi na yada kulun aljanda ta bi gaidi hisab sabaka ka biha ukasha walam yurid an na ukasha ta wahdahu a haku bi zalika mimman adahu mina sahaba walakin lauda a لقام آخر وآخر وانفتح الباب وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم فكان الإمساك أولى والله أعلم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 kulle وكل محدثة kulle وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba hudu ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1434 wanda kuma ya zo daidai da 14 ga watan biyar meladiya ta 2013 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na al-imam ibn qayyim al-jawziya wanda ya bar duniya hijira 751 rahimahullahu ta'ala wannan shi ne mu na 33 a jerin gwanan darussanmu mu na wannan majalisi kuma wannan ne na 209 idan ba mu manta ba ibn ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana magana akan yadda Allah ta'ala ya sifanta mutanen kirki da kuma yadda waɗanda suke ba mutanen kirki ba wanda suke mutanen kirki ga su suna kyautata aikinsu suna kokari tukuru wajen su ga sun yi abin da Allah ta'ala yake so sun bar abin da baya so amma duk da haka kuma suna cike da tsoro da fargaba suna cike da tsoro da fargaba na abin da za su je su iske da gobe kiyama aikin su an karba ko ba a karba ba suna cikin karbabu ko ko a'a waɗanda kuma suke al'ashqiya'u ɗan wuta marasa rabo su kuma gashi kullun suna tabkata ata suna ainihin katubara iri-iri saban Allah daban-daban amma kuma duk da haka zuciyarsu a cikin kwanciyar hankali a nitsa take babu tashin hankali babu fargaba a zuciyarsu tamkar babu wani abu na rashin kyautawa da suka yi wa Allah yace ka dubi sahabbai da irin matsayin da Allah ta'ala ya musu da irin yadda Allah ta'ala ya nuna ya karbe su hannu bibi ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu anhu ya yarda da su sun yarda da Allah ya tanada musu gidan aljanna wasu ma an ba su tikitin su tun anan sun karba amma duk da irin wannan zuciyarsu cike take da tsoro da fargaba kalmomin da suke fitowa daga bakinsu suna nuna irin yadda suke tsoron makomarsu ranar gobe kiyama suke tunanin ina ma su ba ma mukallafai Allah yi su ba ba a yi su ba mutane ba an yi su wasu duwatsu ne ko wasu dabbobi ta yadda ranar gobe kiyama ba za a yi musu hisabi ba suna tsoron abin da za su je su iske na hisabi rana gobe kiyama duk da ta kankancewa da suke da ita na bushara da annabi sallallahu alaihi wa sallama yi wa da dama daga cikinsu. to ya gaya mana wato yadda sayidina abubakar yake da yadda sayidina umar sannan sai yake cewa wa haza usman ibnu affan رضي الله تعالى عنه كان إذا وقف على القبر hatta ta تبتل لحيته إن usman ya kasance yakan tsaya akan قبري ya fashe da kuka har gemun sai ya jike saboda yawan fitar da hawaye da yake wanda yana nuna maka irin yadda zuciyarsa take cike da tsoron Allah da tsoron makomarsa yana tunanin cewa wannan kabarin shine shi ma zai kasance makomarsa kuma daga nan ne hisabi yake farawa daga nan ne mutum yake tantance ina zai tafi saboda haka yana cike da tsoro har ya kasance duk lokacin da ya tsaya akan kabari haka tana faruwa gare shi wannan ruwayar tana cikin jami'u tirmidhi da sunan ibnu majah da al-hilya hilyatul awliya ta abi nu'ay wa qala kuma yakan ce law annani bainal jannati wan nar لا أدري إلى أيته ما يؤمر به لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيته ما إلى أيته ما أصير يكي تيوى لو أنني بين الجنة والنار دا أشي زنس انشكينا زنس مكينا أكانا الجنة دوتا قال الجنة أداما قاوتا أحبو لا أدري إلى أيته ما أصير umaru bi ban san a lokacin ina za a umarta a kai ni ba ban sani za a ce a tafi aljanna da ni ko kuma a'a za a tafi wuta ne da ni ina cikin wannan yanayi lakhtartu an akuna ramadan da na zaɓi in zama toka babla an a'lama ila ayyatihi ma asir kafin in san cikin guraren nan guda biyu ina zan tafi wato da za a tsayar da ni ga wuta ga aljanna ba a ce da ni in tafi wuta ba amma saboda tsoro da fargaba da na zaɓi in zama toka kafin in san ina zan tafi wa hada aliyun wa ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa buka'uhu wa khawfuhu ga ali ibn abi talib da yadda yake yawan kuka yadda yake yawan nuna tsoronsa ga Allah wa kare yashtaddu khawfuhu min ithnatayn sayyidina ali yana tsoron abubuwa guda biyu ko tsoronsa yana tsananta daga abubuwa guda biyu tsolil amali wattiba'il hawa yana tsoron dogon buri da kuma bin san zuciya waɗannan abubuwa guda biyu suna sa masa tsoro suna firgita shi suna razana shi kwarai da gaske yana tsoron ya kasance mai dogon buri a rayuwarsa yana tsoron ya kasance mai san zuciya a rayuwarsa qala yace fa amma tulul amali fayunsi al-akhirah ce dogon buri yana sa mutum ya manta lahira tun ya kasance mai dogon buri ne a rayuwarsa har kullum yana hangen na sama da shi yana hangen abin da yake nesa da shi yana hangen abin da yake tattare da wasu ba tare da baya hangen abin da Allah ta'ala ya bashi baya kallon na ƙasa da shi yana kallon na sama da shi baya kallon waɗanda ya fi lafiya baya kallon marasa lafiya ya duba ya ga shi Allah ta'ala ya ba shi lafiya ya ba shi ƙoshin lafiya yana kai kawo yana kara kai nasa yadda yake so ga wasu can kwance wani ya yi shekaru a kwance sai an ɗaga sai an kwantar sai an ba shi ruwa hatta bukatarsa ta ɗan adam ba zai iya tashi ya je ya biya ba sai dai a kawo masa fo kamar dan jariri a nan zai biya bukatar shi kuma gashi Allah ya ba shi cikakkiyar lafiya ko da bai ba shi mulki ba bai ba shi kuɗi ba bai ba shi komai ba amma ya ba shi da lafiyarsa da imaninsa sai kasance ko baya kallon wannan ni'imar sai ka kallon wasu waɗanda Allah ta'ala ya ba su lafiya kuma watakila ya ba su wadata in wadatar ce shi ma Allah ta'ala watakila ya ba shi ci da sha da rufin asiri amma wannan bai ishe shi ba baya kallon wannan kullum yana kallon waɗanda suka ɗara shi yana tunanin ya zai samu gida irin na wane ya zai samu mota irin ta wane ya shi ma zai tara kuɗi irin na wane ya zai zama mai safara yana kai kawo ƙasa da ƙasa kamar wane baya tunanin cewa akwai waɗanda sukan yi sati ba su samu abin da za su za ci ba sai sun barato sai sun yi bara sun ainihin zubar da mutuncinsu sannan su samu shi ya samu ci ya samu sha amma wannan bai ishe shi ba yana kallon sama da waɗanda suke sama da shi to kullum idan mutum yana da tsolul amal dogon buri babu shakka zai manta da da lahira ne saboda zai rika burin abubuwa kamar ba zai mutu ba wanda kuma mutuwan nan tana dab da shi tana dab da shi sama da yadda takalmin da yake sawa yake kusa da shi ke kusa da shi to haka aqrabu ilayhi min shiraki nalih kamar yadda sayyidina abubakar yake faɗa to har kullum dogon buri yakan sa mutum ya manta lahira da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa buri yana zagaye rayuwar mutum kusan a cikin rayuwarsa a cikin burace-burace adam yake rayuwa sannan burinsa ya wuce shekarunsa da Allah ta'ala ya masa to har ya mutu ba zai daina buri ba to wani yana burin abin da yake maslaha ce gare shi a rayuwarsa wani kuma yana burin abin da yake a tsantsan rayuwa ta duniya babu Allah a cikinta cewa amma tiba'ul hawa fa yasuddu 'anil haqq ban san zuciya shi kuma yana hana yana hana bin bin gaskiya wato wanda Allah ta'ala ya jarrabe shi da san zuciya to wannan babu shakka ya samu wata matsala wacce za ta hana shi ganin gaskiya ya aiki da ita har kullum wannan san zuciya shi zai rika bujiro masa shi zai rika wato yawo a cikin zuciyarsa hadari ne ko وأما اتباع الهوى فيسد عن الحق شيء الله تعالى شيء وأما من خاف مقام, نفس مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى من خاف مقام ربه وأن يجد أيا واقع بلغة أبنجي جنسا ونهى النفس عن الهوى يا هنا ينسى بين سنزوتيا فإن الجنة هي المأوى وأنا باشرة ساكمكو باشرة مكو ما الجنة saboda in dai har babu san zuciya a cikin a tare da shi to babu shakka wannan yana da yana dab wato yana tare da gaskiya ko da yaushe to san zuciya shine yake makantar da mutum ya kasa ganin gaskiya yayin da aka gaya masa gaskiya sai rika ganin kallon wanda ya faɗa ba gaskiya zai rika kallo ba sai rika ganin wanda ya faɗa wato in na yadda da maganar ne, wato kenan ya fi ni ya fi ni sani ya fi ni ilimi kai ba zan yadda ba saboda wannan kada a ce an fi shi ko ku a an san abin da bai sani ba to sai ke yadda ya karbi gaskiya ko ya rika tunanin cewa in na yadda cewa abu kaza shi ne daidai abin da nake yi ba daidai ba ne. kenan na yi shekaru kenan ina yin ba daidai ba saboda na kwashe shekaru cikin bata kenan kai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba in yadda wa da cewa ni da batacce ne yanzu ne zan shirya saboda haka sai wannan ya hana shi karbar gaskiya ya hana shi karbar shirya ko ya tuna wasu manyansa malamansa iyayensa shehinansa cewa suna kan wannan abin sai rika tuna cewa a ah, in ya yadda abin nan gaskiya ne to kenan wannan ya nuna iyayensa kenan ba akan gaskiya suke ba ko a'a ya nuna malamansa ko shehinansa ko wasu manyansa kenan ba akan gaskiya suke ba in ko ba akan kenan na na tauye musu haƙƙinsu na tauye musu matsayinsu kai ba zai yiwu ba saboda haka sai ya kafe akan abin da yake kai cewa shine daidai ko da kuwa zuciyarsa na wasu a kan abin da yake kai ko da kuwa an sa masa shakka to amma tunanin yarda da gaskiyar nan watakila yana ganin za ta bayu zuwa ga tauye wasu manyansa to sai yake yarda da gaskiya to wani biyu yana daga cikin alhawa hawan nafs wanda suke shiga cikin zuciya ta yi kabe-kabe ta hana zuciya karɓar gaskiya shi yasa ya ce wa amma tiba'ul hawa fa yasuddu anil haqq bin san zuciya yana hana gaskiya saboda haka abu ɗaya ne ko dai mutum ya bi gaskiya ko ya bi san zuciya babu wani abu na uku ko dai ya bi gaskiya ya yi aiki da ita ya riko da ita ko ya bi fa in lam yastajibu laka fa'lamu annama fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum in dai ba su ansa maka ba Allah ce in dai ba su ansa kiran da ka zo musu gaskiya ba na gaskiya da shi ba fa'alam to ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum san zuciyar su ke wato ko dai su bi abin da ka zo da shi na gaskiya na sunna in kuma za su bi wannan ba to duk abin da za su rike san zuciya ne saboda ka ita san zuciya ita ce take hana wato mutum ya fahimci gaskiya sai ya ce ala wa inna duniya qad wallat mudbira ku saurara lalle duniya ta juya baya ta tafi wal akhiratu muqbila lahira kuma tana matsowa wato duniyar karewa take in ma ba bata zo ba to ka alkiyamar tana kusa tunda mutuwa tana nan idan kuma mutuwa ta zo to alkiyamar ka ta tashi lahirar ka ta zo duniyar ka ta kare saboda haka a cikin jira jiran tsammani kake ko da yaushe wali kulli wahidatin banun kowace ɗaya daga cikin waɗannan wato duniya tana da ƴaƴanta lahira tana da ƴaƴanta akwai ƴaƴan duniya ƴan duniya waɗanda duniya suka sa a gaba kawai idan su ya a makance yake a rufe yake batun duniya ne harkar duniya ce kawai a gabansu duk inda suka tsoguna maganar duniya ciki suna tafiya maganar duniya ciki suna zaune maganar duniya ciki sun koshi maganar duniya ciki yunwa suke kome kowane hali suke ciki to maganar su maganar duniya ne yusabbihuna bihamdiha kullun maganar su kenan wasu kuma lahira saboda ka kullun tunanin lahira sai kullun tunanin ya zai gama da duniya da lafiya yake ya zai mutu da imani ya zai samu husnul khatima ya zo mutuwa ya mutu akan ayyuka na kwarai wannan shine a tunaninsa kullum saboda ka duk faɗi sa? yana yi yana tuna cewa akwai lahira baya yin wani aiki face yana tuna cewa akwai lahira akwai hisabi akwai bincike da Allah ta'ala zai yi kuma duk abin da mutum yake yi Allah ta'ala yana kun yana taskake wannan abin ana rubuta shi wa kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai a rubuce ki a kididdige ki to yana wannan tunani saboda haka gaba ɗaya harakat dinsa da sakanat ɗinsa faɗi tashinsa motsinsa gaba ɗaya zai dabaibaye su da sha'anin lahira saboda haka in ma ya ɗan samu gafala na wannan lokaci guguwa ko iskar duniya ta kaɗa ta sa shi gyangyaɗi dole nan da ya farka zai koma hayyacinsa to haka duniya tana da 'ya'yanta lahira tana da nata 'ya'yan sai dai 'ya'yan duniya sun fi yawa na duniyar sun fi yawa cikin kowace dubu akwai 999 a cikin kowace dubu 'ya'yan duniyar ne wannan 'ya'yan lahirar su ne kwashi ɗaya bisa dubu ya ce fakunu min abna'il ku zamo daga cikin ƴaƴan lahira wala takunu min abna'id dunya kada ku zama ƴaƴan duniya fa innal yawma amalun wala hisab a yau aiki ne tukuru ba hisabi a yau kai ta aiki kai ta yin abin da kaga dama i'malu ma shi'tum ta bima ta'maluna basir ku yi da abin da kuka ga dama Allah yana ganin abin da kuke ana nan ana rubutawa akwai kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun akwai kiraman katibin masu mala'iku masu karamci wanda suke marubuta suna rubuta duk abin da mutane suke ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba abin da mutum zai zai fada a bakinsa zai furta da bakinsa face akwai waɗanda suke suna nan suna suna rubutawa wa gadan hisabun wala amal gobe kuma hisabi ne ba aiki gobe kuma abinda ka zo da shi شيني ذا ايما كيسابي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد وجدت شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة فهذا قوة شريء ذات جاء بالنتي أم هل ارتومة دشي قاشنا سبي سبي أقبنتا تولي تولي كايا كايا نأيوكا نتي alkhairi ne haka nan ko ba alkhairi ne min khairin muhdara wa ma amilat min su'in ay min su'in muhdara za ta rika burin ina ma tsakaninta da wannan ayyukan nata mara kyau akwai tazara mai nisa wato ubangiji yayi nesa da waɗannan kayan aikin tarkacen ayyukan ta mara kyau gobe hisabi ne wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هو نري وبنجي زي سنيا متى كندن ايكن ساوين سا اقرأ كتابك كرنتا دكنك كرنتا كبني علوك تشني من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها امقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية wanda aka bashi littafinsa ya karanta ya ga alkhairi ne a ciki ya ga ubangiji ta'ala tajawaza an sayyi'atihi to a lokacin zai rika yawo yana tsalle yana tuma yana cewa mutane ku karanta ku karanta ku gani na na sakankance cewa za a yi mun tsauran bincike amma gashi ubangiji ta'ala ya bani littafi na a hannu amma man utiya kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم سلوه الله كتيا شيمو الوقت زي ركتي زي تموتي بانسامكما يا كرشينا زي كسنتي قاعد لتافل سأهل ننسى نهو أرانا أني ولذا أمس حساب حسابا يسيرا ونكما ranar za ta zama yawon asir rana ce mai tsanani a kanta Allah ka kiyashe mu saboda haka a yau ne a nan ne za ka gina lahirarka a nan ne za ka shuka abinda za ka girba a can a duniya mazara'atul akhira duk abinda ka shuka a nan a can ake girbarsa saboda haka in ka shuka alkhairi to abinda za ka girba la shakka alkhairi ne ubangiji baya saba alkawarinsa inna allaha la yukhlifu al-mi'ad in mutum ya shuka akasin alkhairi kuma to wannan shi zai gani wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara al-yawm 'amalun wala hisab wa gadan hisabun wala 'amal a yau ne ake aikin a yau ne kowa zai yi nashi zai tanadi nashi guzurin a lahira babu maganar aiki hisabi ne kawai lissafi ne an gama kowa za a lissafa a ga wanne ne wanne mizani ne zai yi rinjaye fa amma man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun fa amma man khaffat mawazinu, fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi na yazlimun haka ubangiji ya faɗa a ranar aunawa kawai za a yi an gama tattarawa sai au wanda ayyukansa na alkhairi suka nauyaya fa ulaika humul muflihun waɗannan su za su girbi alkhairi su za su girbi abin da suka shuka wanda kuma haffat mawazinu ayyukansa mizaninsa na ayyuka suka yi suka yau suka yi rashin nauyi a wula'ikan da zai na khasiru an fusa waɗannan su suka yi a asarar kawunansu su suka yi a asarar kawunansu na kanu bi ayati na yuzlimun saboda zalintar da suke yi suke zalintar kansu game da ayyuyinmu sai na ali waɗannan abubuwan guda biyu suna tsorata shi طول الأمل طول الأمل واتباع الهوى دوغن بوري دكما بن سنزوجيا وهذا أبو الدرداء كان يقول إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا أبا الدرداء قد علمت فكيف عملت بما علمت أبو الدرداء لا يدقى من يذهب بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya kasance yana cewa mafi tsananin abin da nake je wa kaina tsoro ranar kiyama ranar gobe kiyama abin da na fi tsoro a ranar gobe kiyama a ce mini ya abar ya kai abu darda kada alimta kayi ilimi fa kaifa amilta fi ma alimta wani irin aiki kai da abin da ka sani ka sani to me ka aikata da yana ɗaya daga cikin tambayoyin da za a yi wa kowane mutum kowane mutum za a yi masa irin tambaya wa an ilmihi ma za a amila bih aikinsa me ya aikata me ya yi da wannan aikin wanda fushin Allah yana tsananta ga wanda zai sani kuma ya take saninsa kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun tsananin fushin ubangiji ya girmama ku faɗi abin da ba ku aiki da shi to wannan yana daga cikin abin da yake firgita abu darda duk da matsayinsa da kasancewarsa ya samu sharafin suhba darajar nan ta zama sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda sayyidina umar yake cewa la sa'atun jalasuha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khairun min ad-dunya wa ma fiha awa daya ko mu ce sa'a ɗaya da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ta fi duk duniya da abin da yake cikinta duk da wannan martaba da wannan daraja da wannan matsayi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin uhudu na zinari ba zai kama mudin ɗayansu ba ko ma ta cikin tafin hannunsa guda law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu da ɗayan ku zai ɗauki kwatankwacin dutsen Udu duk girmansa ka je Madina ka ga yadda dutsen Udu ya zagaye Madina da girmansa ko ina kawai waya shi kake gani a ce kana da kwatankwacin sa na zinari ka dauka ka bayar fi sabilillah ka ciyar da dauka addinin Allah dan taimakon bayin Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da zaka yi haka ba za ka kama mudun ɗaya daga cikin na gero hatsi dawa da zai iba ya ce gashi fi sabilillah ya bayar kai zinari zaka ciyar kwatankwacin mudu ba zai kai mudu ɗaya kai ba zai kai ma cikin tafin hannu guda ɗaya na sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba amma duk da wannan martaba da wannan matsayi da wannan daraja da suke da shi bai sa sun sakankance sun rika jin cewa shi ai su kenan mai rage kawai a tashi alkiyama ne su shiga aljanna a'a wannan bai sa sun yi kafafa da ayyukan da suka yi da hidimar da suka yi wa addini ba kullum suna jin cewa su mukassirun ne su masu gazawa ne masu katawa ne ba su kai inda ba su kai labantin da ake so su kai ba kullum haka suke ji don haka kullum suke cikin karin kaimi da aiki wato kullum cikin aiki suke tukuru ba tare da sun dakata ba wa kana kulu lau ta'lamuna ma antum laquna ba al-maut abu darda yana cewa da a ce kun san abin da za ku iske bayan mutuwa lama akaltum ta'aman ala shahwa da ba ku ci da ba ku ci abinci kun ji dadin sa ba wala sharab wala sharibtu sharaban ala shahwa da ba ku sha wani abu kun ji dadin sa ba wala dakhaltum baytan tastazilluna fi da ba ku shiga wani gida kuna inuwa kuna shan inuwar da ke cikin sa ba wala kharajtum ila sa'id da kun fita fili farfajiya tadribuna sudurakum kuna bugun kirazanku wa tabkuna ala anfusikum kuna yi wa kuka wala wajidtu yace nayi gurin anni shajaratun tu'badu thumma tu'kal ina ma a ce ni wata bishiya ce da za a rika sare ni ko za a rika tsinka ta ana ci wato yake cewa da kun san abinda za ku je ku iske bayan mutuwa na firgici da tsoro da irin abubuwan da Allah ta'ala ya tanada na al'ahwal tun daga kabari tun daga shigar mutum kabari da irin jarabawa da zai rika wato bi ɗaya bayan ɗaya ta kansu har zuwa lokacin da za a tashi mutane hufatan oratan warlan a tashe su hufatan ba takalma tsirara da lobarsu kamar yadda ranar da mahaifiyarsu ta haife su haka za su tashi kama ba da anakum ta'udun kamar yadda muka fara halitta kwasa za ku komo mana ba tare da sutura a jikinku ba ba tare da shayi ba ba tare da wani eh, takalmi ba ko wani kaya mutum tunan ranar da za a yi wannan tashin tunan yadda za a ga yadda za a yi busa wa yi kaman fista ba ta man fil illa mash'a Allah wanda yake abin da yake sama ko man fi samawati wanda suke sammai da kasa duk su suma duk su suma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idan an farfado hashi kansa yana cikin masu suma idan ka tashi sai mu ga Musa alaihi salam yana rike bisaqil arsh yana rike da dirkar al'arshi yace ban sani ba ya riga mu tashi ne ta riga mu farfadowa ne ko ku a juziya bisa aqati tur ko wannan suma da yayi lokacin da ubangiji ya masa tajalli falamma tajalla rabbuhu lil ja'alahu dakka fa qarra musa sa'iqa ko wannan sumar da yayi ita ce a makofin wannan shi yasa shi bai suma ba annabi ya ce ban sani ba sai dai tashi ya gashi ya farfado yana rike da dirkar al'arshi lokaci ne da ake cike da tsoro lokaci ne da rana za ta matso kusa da dab da kwakwalen mutane da kawunansu su da rana bai fi mil ɗaya ba ko ɗan tsinken da ake sa kura tandu ana sa kwalli a ido wato tazarar ba yawa a ranar da annaba wannan ulul azmi in ban da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama su kowa cewa ke nafsi nafsi nafsi ta kaina naki ta kaina naki ta na naki da zai tuna wannan zai tuna siradi da abinda zai bujuro ta kan zai tuna hisabi da abin da zai biyo ta kan zai biyo a wajen hisabi waɗannan abubuwa da mutum yana tuna su babu shakka kamar yadda abu darda ya ce lama akaltum fa'aman ala shahwa wala shariftun sharaban ala shahwa da ba ku ji daɗin wata loma da za ku yi ba ko wata makwarwa ruwa da za ku sha da ba ku ji daɗinta ba ku ji ba saboda tsoro da ba ku shiga inuwa kun ainihin rashe ba kuna ta bacci da kun fita kuna cike da tsoro kuna bigin kirjinku kuna kuka babu shakka wannan yana suranta maka yadda shi yake ji yadda abu darda yake jin tsoron wannan rana wa abdullahi ibn abbas asfalu ainihi mithla shirakil bali bin ad abdullahi dan abbas dan baffan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ɗaya daga cikin ahlul bait ya kasance kasan idanunsa kamar zaren zaren cikin takalmi wanda ya tsufa wato gaba ɗaya gurin yayi dabbare dabbare saboda saboda yawan kuka yawan kuka in ya tuna mutuwa in ya tuna lahira in ya tuna hisabi in ya tuna sirati in ya tuna irin tambayoyi da ubangiji ta'ala zai yi masa shin zai haye ko ba zai haye ba shin zai samu hisaban yasira ko ku a za a yi masa munakasha za a tattauna da shi za a yi masa tambaya ta keke da keke wannan yakan sa shi tunani ya yi ta zubar da hawaye ya kulu ya يقول يا kuntu shajaratan شجرة تعبد ووجدت an لم أخلق أبو ذر الغفاري jundub ibn junada radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama masu masu masu tsoron Allah masu takawa masu gaskiya a magana su. annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ah, ma azallati as-sama wala aqallati al-ghabra As da asdaqa lahjatin min abiza, wato sama bata yi inuwa ba ko kasa bata ɗauki wani mutum ba mai magana ta gaskiya kamar abu zar kamar abu zar al-ghifari tun ne mai gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa shaida da wannan masu gaskiya kuma sune waɗanda suke morar ranar gobe kiyama yau mai yanfa ustadiqina sidquhum su ne wanda Allah ta'ala ya ce duk mumini ya shiga tawagarsu ya yi wallazi da taqullaha wa kunu ma'a sadiqin abu zar yana cikin waɗannan sadiqin ne shi ne wanda bai yadda ba ya ajiye wani abu na dukiyarsa bayan ya gama biyan bukata wani abu da zai zo hannunsa bayan ya samu kifayarsa shi da iyalansa ya ci ya ƙoshi to abin da yake hannunsa zai bayar yana ganin wannan kanzu ne yana ganin kan ne wato wata taska ce wacce ubangiji ta'ala zai tambayi mutum a ranar gobe kiyama a kanta to duk da wannan wara wato tsantseni da zuhuri da tsoron Allah na Abuzar, kana ya kasance yana cewa ya laita ni kuntu shajara ina ma ni itaciya ce to da za a tsinke ni ko za a tare ni wa wajidtu anni lam ukhlaq kai ina ma ba a yi ni ba ban shigo wannan duniya ba ban shiga cikin jarraba ba wa uridat alaihi nafaqa aka ce za a rika biyan shi albashi wato za a rika bashi allowance daga baitul mali duk wata ya zo ya karba faƙala sai ya ce inda na anzun nahlabuha wa ahmiratun nanqulu alaiha wa muharrarun yakhdumuna ke cewa muna da ina da yan awaki na waɗanda su muke tatsa muna shan nono su muna da awakin da muke tatsan nonon su muna sha muna da jakunan da muke ɗora kaya in za mu yi tafiya sai kuma muna da yaro muharrar wanda shi yake mana hidima shi yake dan mana aikace aikace mu aike shi nan da can wa fadula abaa muna da abaya da muke muka aje wacce muke tauya an mun cire wannan mun wanke mu sata ta a jikinmu wa inni akhafu alhisaba fiha waɗannan ma kawai ina tsoron ranar da Allah zai mun hisabi a kansu kuma ya za ku karo mun wato yana ga wannan alawun sun za shi wani nauyi ne wanda za a kara masa hisabinsa zai kara tsawo amma yanzu kaga ai mu muke rigima akan karin albashi har da zanga-zanga da abin nan su kuma suna tsoron ma albashin fi za ka auna rayuwar irin mu yan kutuku babu da rayuwar waɗannan sahabbai bayan Allah sai yasa dole mumini dole mumini zuciyarsa ta konu yayin da zai ji cewa ana bacin waɗannan bayan Allah ana zagin su ana cewa da su ɗan wuta ne ana cewa ba su ba su isa ba sun ci amana wai wani a yau a yau shine wai ya rike amana shine mai gaskiyar waɗancan maƙaryata ne shine mai imanin waɗancan munafukai ne shine wanda yake yi wa musulunci hidima waɗancan duk taɗaya musulunci suka rika Shi shine wanda yake san annabi waɗancan duk makiyansa ne abu shakka abu ne da zai soya zuciya ya soya ta ya kona ta zuciya da suke da imani kuma ta san martabar waɗannan bayan Allah wa qara'a tamimun ad-dari laylatan suratal jasiya tamim ibn aus addari ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama shine sahabi ɗaya kwal wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ruwaya daga wajensa duk sahabbai daga annabi suke ruwaya sai ce annabi ya ce mana mun ji annabi mun ga annabi annabi ya faɗa annabi ya aikata amma babu wani sahabi da annabi ya yi ruwaya daga wajen sai tamim ibn aus ne dari lokacin da ya je wannan tsibirin da ya yi tafiya ya je Allah ta'ala ya nuna masa dajjal ya nuna masa jassasa dabban nan da Allah ta'ala zai fitar su kallimun nas aka rike mutane magana daga cikin ashratu sa'a Ya zo yake fada annabi sallallahu ya hau mimbari game da muslim ya ruwaito hadisin fatima bint ya hawo minbari yake cewa jiya tamim ibn aus dari ya gaya mun wani labarin da ya dace da abin da nake fada muku sai ya shiga kissan masu kissar da tamim ibn aus dari ya gaya masa khabarul jassasa shi kadai ne kwaya ɗaya tak da annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya daga wajensa to amma duk da haka duk da irin wannan matsayi ya kasance ya karanta suratul jasiya falamma ata ala hadhihi al-aya yayin da yazo kan wannan ayar wadda take cewa am hasiba allazina ishtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وأن آية تكي أم حسب الذين اشتروا السيئات شو أن سكا وتطبق ليففك من يمن tsammanin su suna tsammanin anna jalahum kallazina amanu wa amilus salihat musanya su kamar waɗanda suka yi imani suka ayyuka na ƙwarai sawa'an mahyahum wa mamatuhum rayuwarsu da mutuwarsu ta zama ɗaya da ta muminai da ta waɗannan da suka ɗibga ayyuka munana duk su zama ɗaya a gurin Allah lokacin da suka zo mutuwa ko lokacin da su rayu wato Allah ta'ala zai tashe su rana gobe kiyama ya sakan kama waɗannan da gidan aljanna da kayan daɗi to su ma waɗannan tsammanin su su ma su tashi bayan mutuwa ko su zo mutuwa su yi mutuwa irin ta waɗancan ko a to tashin su da rayuwar da za a ba su bayan mutuwa ta zama daidai da ta waɗancan su ma su tafi aljanna su ma su ji daɗi su shakata su wala kamar yadda mu'minai za su wala sa'a ma hukuma. Allah ce abinda suke hukunta ya yi muni Allah ba zai yi wannan hukunci ba ya daidaita waɗannan da waɗannan waɗannan sun yi imani sun yi ayyuka na kwarai sun mutu akan wannan waɗancan kuma ishtarafu sayyi'at sun wato ɗibga manya-manyan laifuffuka kuma a ce Allah ya daidaita su a fanaji ja'alul musulmi na kalmujiri ne malakun kaifa tahkumu za mu sanya musulmi kamar masu laifi na na ja'alul ja'alul am نجعل المفسدين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا am na ja'alul am na ja'alul نجعل المتقين كالفجار waɗanda suka yi imani suka yi aiki za mu daidaita su da masu ɓarna maɓarnata a doron ƙasa ko ko waɗanda suke masu takawa za mu sa su daidai da fajirai Allah ba zai wannan ba Allah hakamun ne adil hukuncinsa adalci ne babu zalunci a ciki ba cutar kowa tamim Ibnu ausin dari yana kiyamun laili cikin dare da ya zo kan wannan aya sai ka ta wuce ta ja'ala yuraddiduha wa yabki ya rika ta maimaita ta yana kuka hatta asba hajjar ya waye kala abu ubaida ta amir ibn jarrah abu ubaida amir ibn jarrah da kun san wane ne aminu hadin al'umma annabi yake ce abu ubaida aminu hadin al'umma shine mai amanar cikin wani al'umma taken sa kenan aminu hadin al'umma wanda sayyidina umar cewa da yana da rai da shi zai ba wa khalifa yana ɗaya daga cikin al'asharatul mubashirin na biljanna. ɗaya daga cikin mutane goma da aka yi musu albishir da aljanna yana cewa wajidtu anni Na nayi burin ma nayi fatan ina ma ni rago ne fa zabahani ahli iyalai na suka yanka ni wato masu ni wanda suke suka mallake da suka yanka ni wa akalu lahmi suka cinye nama na wa hasau maraki suka shanye romona wato ina ma ban wayi gari cikin mukallafu na ba waɗanda za a yi wa hisabi ranar gobe kiya ina ma ni ina cikin baha'ib waɗanda Allah zai ce ku ni turaba su zama ƙasa ina ma ni ma cikin su nake to ka duba duk da yawan ayyukansu da yawan hasanatinsu ɗinsu da yawan hadamatinsu ɗinsu da suka musulunci amma zuciya su cike suke da tsoron Allah suna tsoron abin da zai su isar mu kuma da yawan gazawar mu da kasawar mu da laifuffukan mu da saban mu amma duk da haka hankalin mu akwai ba ma fargaba ba ma tsoro gaba gadi muke al'amuran mu wani ma ya rika bukar kirji ya ce nayi nayi nayi wani ya rika ganin a ah, to ko abu kaza da na assasa ko shi ya kai ni aljanna ba za ku zo ku matsa mu sai nayi kaza sai nayi kaza to ko abu kaza da zai ba zai kai ni aljanna ba yana ganin shi na ya sai aljanna da aikinsa kai ka ce an gaya masa cewa ya sai aljanna ka ce shine sayyidina Usman wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace sayyidina Usman ya sai aljanna da dukiyarsa ce ma darra Usman ma amila ba'd daga yau duk abin da zai yi ba zai cuce shi ba amma da haka kun ji yadda yake tsoron Allah yadda yake fargaba yadda sa yake tashi in yi tuna lahira to wani wanda bai samu wannan tabbacin ba amma kuma yana gorantawa ai Allah sai sa nuna alayka an aslamu la tamunnu alayya islamakum illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin zai rika wa Allah shi musuluncinsa ko imaninsa wanda ya kamata Allah ne zai goranta maka cewa ya yi ka musulmi ko ya ganar da kai musulunci ko ya ganar da kai sunna shi yasa duk wanda ya shiga musulunci a rika koya masa cewa musulunci sama ba yake ya daina jin cewa ya yi wa musulunci gata shi aka yi wa gata da aka nuna masa musulunci ya fahimta a rika nuna wa wuta, musamman waɗanda suke fita wa azin maguzawa maguzawa suna musulunta a hannunsu to su rika sanar da su irin waɗannan ma'anin cewa to fa musulunci addinin na Allah ne ba namu bane mu anan sai dai mu fatan Allah ta'ala ya haɗa mu da ku aladan da zai bayar na mun kira ku kun ansa amma kanku kuka yi wagata a nuna musu wannan don wani lokaci sai ka ga. wasu ma har barazana suke yi sai rika barazana cewa fashe ya musulunta an kyale shi da ana kawo masa tufafi ana kawo masa shinkafa ana kawo masa shinkafa ana kawo masa sukari da da sabulu da omo da waye yanzu an daina to fa shi zai yi ridda sai ya rika barazana to wallahi ba mu za mu fita to kaga shi yanzu anan tunaninsa shi yake taimakawa musuluncin da ya shiga ciki ba shi aka taimakawa ba to fi sabilillah wannan in yayi ta rayuwa haka har ya mutu me zai je cewa Allah tunda musuluncin nashi bai zauna a zuciya ba yayi ne saboda abin da ake bashi na'am ba a ce kada a lallashi zukata ba Allah ya ce a bawa al-mu'allafatu qulubuhum a ba su ma daga cikin zakka to ma a ci gaba da nuna musu ma'ani na imani su rika jin imani a zuciyarsu kada a rika barin su haka kawai alakar masu wa'azi da su shine a ba su kaya ba su tufafi a tafi kuma an dawo a kuma kawo musu a tafi an dawo a kawo musu dan da duk a kawo musu ba su rika barazana to zama ba irin wannan alakar ba to haka ya kamata mu'minai su kasance shi yasa mala yace wa hadha babun yatulu tatabbuhu wannan babi ne wanda bibiyarsa tana da tsawo wato inda zai ce zai kawo mana irin waɗannan maganganu na bayan Allah na farko daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su to abin da yayi tsawo ya ga dama littafi guda zai yi kowanne ka je ka duba tarjamarsa tarihinsa cikin waɗannan bayan Allah sai kaga irin waɗannan maganganu da yawa da suke yi to da a ce zai yi ta kawo su to da littafin sai ya tashi daga matsayin da yake sai kowa wani littafi kuma daban to nan dai dan misali ya bayar dan yadda yake cewa za mu bambance tsakanin rayuwarmu wani a zamanin sa kenan yake cewa wa nahnu jama'na na at-tafsir bal at-tafriq wal amr mu ko mun hada ga at-tafsir gazawa yace kai ga sakaci ma ba gazawa ba sakaci sai ita gazawa ka yi amma ka kasa kaiwa inda waɗancan shine kasawa gazawa amma sakaci gaba ɗaya ba ka saki abu ya ce mu ga abin da muke sannan kuma hankalinmu kwance ba fargaba ba tsoro ba tashin hankali a zuciyarmu shi ne kawo waɗannan don su zama misali akan wannan قال البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر imam al-bukhari ya kulla babi a cikin littafin sa al-jami'u sahih yace babu khawfil mu'min babin da yake magana akan tsoron da mu'mini yake ji min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur kada aikin sa ya rushe bai sani ba wato mu'mini kullu a tsorace yake kada aikin da yake yi ya zo ya wani abin da aikin zai ruguje to shi ne cewa kala ibrahim attaimi ibrahim ibn yazid attaimi ɗaya daga cikin manyan malamai na kufa ɗaya daga cikin manyan malaman kufa cikin fukaha cikin tabi'ai yana cewa ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukazzaba yake cewa ban taɓa bijirar da aiki na akan magana ta ba face na ji tsoron kada a karyata ni wato abinda yake nufi yana cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah yana cewa ya yi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah ya yi imani da ranar lahira ya yadda akwai hitabi yana cewa ya yadda akwai aljanna akwai wuta ya ce to kada kuma a ga aiki na bai dace da waɗannan maganganun da nake ba a ce ma ƙarya nake maganar da nake faɗa ma ba haka take ba wannan fa tabi'i ne daga cikin eh, jillatu tabi'i manyan tabi'ai masu ilimi fuqaha'ul kufa amma tsoro yake ji kada maganar da yake faɗa ta saba aikinsa yace kai duk sanda na sai kalla ayyuka na in na kalla aiki na sai in ji tsoron kada a ta nila na gobe kiyama a ce ashe duk maganar da kake faɗa ƙarya ne domin ga yadda aikinka yake وقال ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة عبد الله ابن أبي مليكة إن أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وشن رواية إبراهيم التيمي آه، البخاري يكاوت أشكين أشكين لتافل تاريخ الكبير يكاوت أشكين التاريخ الكبير ابن أبي مليكة shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai ne yake cewa adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsihi na riski sahabbai 30 daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kowanansu yana je wa kansa tsoron munafici to na haɗu da sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama guda 30 amma kowane tsoro yake ji kada ya zama munafiki a aikace anan yana nufin annifaqul amali ba annifaqul akbar ba annifaqul asghar annifaqul amali wato kada ya zama a aikace kamar munafiki gashi ya yarda da duk abin da yake faɗa na kalmar shahada na imani da sauransu amma aikinsa kuma kamar bai kai ya gaskata wannan abin da yake faɗa ba shi sahabbai talatin ibnu abi mulaika ya riske wasu daga cikin sahabbai irin sayyidatuna aisha tana cikin waɗanda ya riska yar uwarta asma binta abi bakr da ummu salama da abu huraira da al'abadilatul arba'a abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn abbas da abdullahi ibn umar da abdullahi ibn amr ya riske su ya riski irin su al ibn Makrama, ya riski irin su uqba ibn al-harith ya riski waɗannan sahabban waɗanda ya ma yi ruwaya daga wajensu banda waɗanda bai samu ruwaya daga wajensu ba duk da cewa shekarunsa sun isa ya yi ruwaya daga wajensu cikin manya waɗanda suke kama irin sayyidina ali ibn abi talib irin su sa'ad ibn abi waqqas duk ya riske su yake cewa waɗannan da na riska gaba ɗaya dukkaninsu kowa jin tsoro yake yi a ce ya zama munafiki ba ya sakankan cewa shi cikakken mumini ne kamar yadda murji'a suke faɗa imamul bukhari ya kulla wannan babin dan yayi raddi akan murji'a a cikin kitabul iman ne dan yayi raddi akan murji'a waɗanda suke cewa imanin kowa da kowa ɗaya ne babu wani wanda yake da tazara ko yake da fifiko akan wani wajen imani har ɗayansu ma zai iya bugar kirji ya buɗi baki ya ce sa kamar imanin jibril ko kuma imanin mika'il wato babu bambanci tsakanin imanin kowaye afsakun nas abjarun nas da atsan nas su imanin su daya matukar dai sun faɗi kalmar shahada shikenan imanin su ya zama daidai wa daida ba wanda yake da fifiko akan dan uwansa to ya kulla wannan babi domin yayi martani ya ruguza waccan maganar to ne ya kawo maganar ibnu abi mulaika da yake cewa ya riski sahabbai na annabi sallallahu alaihi guda talatin, kowa yana jin tsoron munafici a kankin kansa ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani jibril wa mika'il ba wani ɗaya daga cikin su wanda yake cewa imanin sa daidai yake da na jibril ko daidai yake da na mika'il wato wannan ma minhum min ahad ya nuna duk gaba ɗayan su babu wani wanda yake jin cewa yana da wato wato imanin da zai daidai da na jibril kuma babu wani ɗaya daga cikin su wanda baya jin wani abu a ransa na tsoron kada ya auka cikin munafici duk da cewa Allah ta'ala ya tsarkake su wa yuzkaru anil hasan wannan magana ta ibnu abi mulaika tana da a cikin at-tarikh al-kabir na ibnu abi khaisama wa yuzkaru anil hasan ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafiq ana ruwaya daga Hassan wannan ruwayar sahihiya ce ta zo ta hanyoyi daban-daban daga al-Hasan yana cewa ma khafahu ma khafahu ay ma ba wanda yake jin tsoron munafici kamar mumini ba kuma wanda yake amincewa munafici kamar munafici, wanda zai amince cewa shi shi ba ba wani abu ba yake yi irin munafiki ba ko tsoron munafici irin irin mumini yana rantsewa da Allah kamar da Ibrahim Taimi yake cewa na riski Al-Hasan a Hisham Hisham ibn Hassan na ga Hassan a cikin masallaci yana rantsewa da Allah yana rantsewa da Allah yana cewa babu wani mumini da ya wuce ko yayi saura face yana jin tsoron munafici sannan babu wani munafiki da ya wuce ya gabata ko yayi saura face yana amincewa kansa cewa ba zai shiga ba zai zama ba zai shiga cikin aikin munafici ba wannan an rawaito daga Hassan ta hanyoyi daban-daban kamar yadda al-Firyabi a cikin littafin Sifatul Munafiq ya kawo asanid din kuma duk asanid ne sahiha Imam al-Bukhari ya faɗe shi da sigatul tamrid yace wa yuzkaru saboda ya kawo shi da ma'ana wa kana Umar ibn al-Khattab yaqulu li Hudhaifah anshuduka Allah hal sammani laka Rasulullah صلى الله عليه وسلم يعني في المنافقين فيقول لا ولا لا أزكي بعدك أحد أحدا سيدنا عمر ابن الخطاب متن نبي باين سيدنا أبو بكر ومتن متن أكو باين النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سيشي ثاني خلفاء الراشدين يناتي وحذيفة ابن اليمن صاحب سر رسول الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكي كسا مسا سر سا يكي سند شي سونا يم منافقين وأن الله تعالى ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai na umar yana zuwa gurin huzaifa ya ce an shudu kalla, ina haɗa ka da Allah hal sammani laka rasulullah shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa maka suna na a cikin munafukai ka duba fa ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake tare da sayyidina umar ba dare ba rana suna tare su shiga tare su fita tare su hau tare su sauko tare ya yi masa shaida da aljanna amma wannan ba ta sa sai na umar ya saki jiki ba yana jiwa kansa tsoron munafici yana zuwa gun huzaifa ya nemi ya ji labari sunayen da aka gaya maka na munafukai an faɗi sunana fa ya la ba a faɗa ba ba ka ce amma baya gare ka ba zan sake tsarkake wani ba ibn al-qayyim yace fa sami'tu shaykhana naji malamin mu yana nufin ibn taymiya ce naji malamin mu yaqulu yana cewa laisa muraduhu anni la ubarri'u ghayraka min an-nifaq ba yana nufin ba zan wanke wani ba daga munafici in banda kai ba wannan huzaifa yake nufi ba dan kan wani mugu ya dauki wannan magana ya ce ga huzaifa ma kawai umar ne ya ce ba munafiki ba ba wannan yake nufi ba in ji ibn taymiya ce balil murad abinda yake nufi la aftahu ala nafsi hadha albab ba zan bude wa kaina wannan kofar ba fa kullu man sa'alani fa kullu man sa'alani hal tamani laka rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uzakki kowa ya kowa ya ce annabi ya faɗi sunana in tsarkake shi ba zan bude kofar na ba za ka bude kofar ba za ka kowa wani ma sai zo gobe jibi sai ta tururuwa gidansa kowa so yake tsarkake shi kaga ya buɗa wa kansa wata kofa wata rana munafikin zai zo kuma watakila ya kasance mai satsuwa ne inda aka nuna shi aka ce kai amma kai dai gaskiya an faɗe ka to kuma ƙarshe wata gaba ta kullu wani tashin hankali kuma sabo ya a fara shi shi to ba zan buɗe wannan kofar ba shi ne abin da yake nufi qultu ibn al-qayyim yace wa qaribun min hada abin da ya kusa da wannan wannan abin abinda huzaifa yayi qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lil ladhi sa'alahu an yad'u lahu an yakuna min as-70 alf alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin al'ummar sa akwai mutane 70 da su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ce waɗanda ba sa neman a yi musu ruƙuya la yastarqun wala ya tafayyarun ba sa yin canfi da tsuntsaye ko ba sa canfi wa wala yaftawun ba sa lalasu ala rabbihim yatawakkalun ga Allah kaɗai suke dogara yace waɗannan za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba a lokacin ukasha ibn mihsan ya tashi yace ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'alani minhum an yaj'alani minhum ka roki Allah ya sa ni cikin su annabi yace anta minhum kana ciki ya ukasha sunan ukasha ne bi tashdidil kaf ana suke ta ukashatu shatu. ya ce kana ciki sai ma wani zumbir shi ma ya tashi kuma ko kana nan kai ma za ka tashi wannan daidai ne wato ka ƙara samun wani sai wani ya zumbir ya zama na biyu ya ce ni ma a yi min addu'a annabi ya ce sababa ka biha ukasha ukasha ya riga ka a nan ya ce wa lam yurid a nan ba yana nufin cewa ukasha shi kadai ne ya cancanci shiga aljanna cikin sahabbai ba ba wannan yake nufi ba a'a walakin law da alahu laqama akhar wa akhar wa fataha albab da ya ce ya masa addu'a wani ma zai tashi wani ma zai tashi wani ma zai tashi shi shikenan koba ta budu sai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ana shi komai har bayan ma ya koma gida za a rika tururuwa annabi fa yana ta addu'a ana sa mutane cikin aljanna ba tare da hisabi ba sai a yi layi a kofar gidansa sai ya rufe kofar tun da ukasha ya roƙi ya rauka masa shi kenan kowa je ta aiki ya shiga ciki da kansa wa rubbama qama man la yastahiqu an yakuna minhum wataƙila ma wanda bai cancanta ya zama cikin su ba ma sai ya tsashi ya ce ne ma a yi min addu'a fa kana al-imsaku aula don haka ya dakata daga nan shi yafi dacewa wallahu alam Allah shi shine mafi sani kuma lokaci ya yayi tun dazu a nan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace ah, hadari ne ya kama sosai amma ba a fara ruwan sama ba a hada sallar magarba da isha'i ba sharaɗi ba ne sai an fara ruwa kansa alamun hadari din in ya taso za a iya hada sallah ba wai sai an yi ruwan ba an fara ruwa kuma kaga ba wanda zai fita ko kuma ba wanda zai fito so in hadarin ma ya haɗu ana iya ana iya hada ana iya hada sallah saboda abinda ake gudu kada a yi a fata a tafi kuma ruwan ya tsinke da zaune ba a dawo sallar isha'i ba to kaga wani abu ne da baka da tabbas zai zo ko ba zai zo ba amma dai alamu su za ka aiki da su abinda aka sa maka ka yi aiki da shi ne alama in kaga alamar shi kenan saukar ruwan da rashin saukar sauna ba a hannunka yake ba kai dai alama za ka yi aiki da ita ah, wanda ya ce ina son ƙarin bayani game da wannan hadisin da kuma a yadda ta sauka a yadda ta sauka ce da an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma kala bai ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam الناس بقباء في صلاة بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتم hadisin yana cewa lokacin da mutane suke sallah a kuba sai wani ya zo yake ce musu annabi sallallahu alaihi wasallama jiya da daddare an saukar masa da qur'ani wato an saukar masa da aya ta alqur'ani kuma an umarce su su fuskanci alkibla wato su fuskanci ka'aba fastaqbiluha da kuma fuskance ta wa kanat wujuhum ila sham lokacin suna kallon sham suna kallon arewa sai su fassa daru ila ka'aba sai suka juyo suka dawo suka kalli kudu suka kalli jihar da ka'aba take wani hadisi yana gaya mana lokacin da ayar قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد haram. wa aitu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra lokacin da wannan aya ta sauka Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam damar cewa ya dawo ya kalli Ka'aba tunda haka yake so an ba shi wannan abu da yake so don haka sauran mu'mini su ma su fuskanci Ka'aba to saboda annabi ya tura wani ya je masallacin Quba ya gaya musu yazo lokacin suna sallah asuba yace to jiya an saukar da aya an ce a fuskanci alƙibla don haka sun fara sallah suna kallon baitul maqdis suna kallon arewa da suka ji wannan shela suka ji wannan yekuwa sai suka juya suka koma suka kalli suka kalli ka'aba ta haka liman ya zagayo ya dawo abin nan su ba mamudu suka juya wannan ya nuna cewa in kana sallah kana kallon gurin da kake zaton shine alkibla sai wani ya zo ki ce kai ba nan ne alƙibla ba ga alƙibla nan bayan ka juya kawai ka ci gaba da sallah kar ka ce assalamu alaikum kamar da wasu ke da sa ka sake ikama a <coughs> ko da saura raka a ɗaya ta rage sai ka dawo ka kalli inda aka tabbatar maka shine alƙiblar ka yi wannan raka a ɗaya shi ke na sallah ka ta yi duka <coughs> wanda yake cewa wannan mace ce tana magana cewa kishiyarta ta yi wa ɗanta sihiri ta yi masa asiri ya bar gida bana shekara bakwai kuma ta ce kullum ina ta addu'a amma har yanzu ba a dace ba kuma kawai wai daga sun yi hayaniya sai ta ce masa sai in yana gidan za su ƙara yi saboda waya zai kare mata rashin kunya to in baya gidan fa to shine ta rantsuwa ta ce daga ranar bai kara ko minti biyar ba a gidan har yau kuma uban shi bai damu ba to amma ita abin ya dame ta da haka take son wai lakani da karya sihiri to muna miki addu'a Allah ya dawo miki da shi duk inda yake ya dawo miki da shi lafiya ya sa yana lafiya kuma ya da miki da shi lafiya sannan batun kishiyar kita masa asiri wani wani abu ne da ba za mu iya tabbatarwa ba mu tun da wani lokaci ara shi ma za a iya faɗan magana sun hatta faɗa kuma ya zo daidai da lokacin da abin zai faru na ɓacewarsa sai a haɗa wancan ara shi da tun da kin cita masa sihiri kuma bai fi minti biyar ba kenan daman ta yi sihirin tun kafin su yi rigimar tun da a daidai lokacin da ya ta kirkiri sihirin ta yi yadda ba da yau an ce ya yi wata sannan abin ya same shi kice ya taje ta yi kulumbutu ta yi kulle-kulle ta yi tone-tone ta yi binne-binne to amma a daidai lokacin da ta faɗa kin ce minti biyar ba ta yi ba layi halin ba za mu ce ƙarya ce ba kowace gaskiya ba ne amma dai muna ta yaƙi addu'a Allah ta'ala da miki da shi kuma ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa ya karya sihirin da aka yi masa da su in har ya tabbata sihirin ne su ne wannan kula uzai guda biyu mu'awwidatan qul a'udhu bi rabbil falaq wala a'udhu bi rabbin nas idan kika dauka da qul huwallahu da waɗannan kula uzai kina karantawa da niyyar Allah ta'ala ya bayyana shi in har sihirin ne zai bayyana kuma sannan ki ci gaba da addu'a Allah ta'ala ya da miki da shi lafiya ya bayyana miki inda yake wannan kuma ce yana son karin bayani dangane da waɗannan hadisan hadisin farko hadisin wa'il ibn hujr da yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sujada yana fara kai guwoyinsa kafin hannayensa idan ya tashi kuma rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi sai ya daga hannayensa kafin guwoyinsa ah, sai kuma hadisi na biyu hadisi Abu Hurairah wanda ya ce manzala sallallahu salama ya kasance ya ce idan su jada a hadukun idan ɗayanku ya sujada fala ya buruk kamar ya ba'ir kada ya dinga rukusawa kamar yadda raƙumi yake yi wal ya da qabla rukbatayhi ya fara kai hannayensa kafin gwiwoyinsa wannan hadisai guda biyu zahirinsa ya ci karo hadisin farko ya nuna aikin annabi sallallahu alaihi wasallama kai gwiwarsa kafin hannaye hadisi na biyu kuma umarninsa yana cewa ka fara kai hannayenka kafin gwiwoyinka amma hadisin farko hadisi ne zaifi hadisin farko hadisin wa'il ibn hujjar bai inganta ba a cikin sanadinsa akwai sharik sharik ibn abdullahi al-qadi wanda sai yi ulhif ne haddasa ta yi muni kwarai da gaske tun lokacin da aka ba shi alkalanci kansa ya shiga ɗaukan zafi sai ya zama na abubuwan da ya sani na karatu duk suna zubewa to sannan waɗanda suka yi tarayya da shi a cikin ruwayar wannan hadisin sun saba masa sun ruwace shi mursal shi ya ruwace shi mausul amma duk su sun ruwace shi mursal to haka mursal din shine raji hadisin dai da'ifi ne a takaice hadisin Abu Huraira shine hadisi sahihi saboda haka abin da ya fi dacewa mutum ya fara kai hannayensa kafin gwiwowinsa. to wannan ya tambaya guda biyu za mu ansa ɗaya. Ɗayar ta ya ce wadda mun sha magana a kanta. ba ma ga hikimar maimaita ta da yawa ya ce akwai wanda ya yi raddi ga littafin da yusufin na bahani ya wallafa game da ziyarar kaburbura yusufin na bahani ya wallafa littafinsa ne ba kan kawai ziyarar kabari ba ya wallafa littafinsa don ya nuna halaccin neman agaji da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya tashi faduwa ya kira annabi ko ya shiga bala'i ya kira annabi shawahidul haq fil istighathati bi sayyidil khalq sunan littafin kenan wato dalilai na gaskiya masu tabbatar da neman ana neman agaji da shugaban halitta wannan shine sunan littafin sunan littafin yana ga maka abin da yake ciki to a ciki dai ya yayi martani ga ibnu taymiya da sauran malamai na sunna wanda su yi magana akan rashin halaccin wannan a ciki da mutum ziyarar shaddun rihal wato mutum ya niki gari saboda ziyarar kabari na annabtar sallallahu alaihi ko na wani daga cikin mutanen kirki to dai ya musu martani an rubuta littafin da ya masa raddi wato akwai al'alusi alusi ya masa raddi da wani littafi sunan shi gayatul amani gayatul amani fi raddi ala nabahani mujalladi biyu saboda haka a wannan littafin yayi kace-kace da hujjojin Yusuf na bahani. waɗannan dai ne tambayoyin da za mu ansa ko kuma suka zo hannu kuma a sati biyu masu zuwa ba zan samu damar halarta majalisi ba sau zai yi wata ita tafiya sai a mana addu'a Allah ya da mu kuma mu ma za mu yi muku addu'a Allah ta'ala ya haɗa fuskokinmu da alkhairi وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين